A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakuncin Yahaya M Brigade wanda aka fi sani da Yahaya Messi mawaki da ya ce burinsa a san shi a fadin duniya. Messi ya ce yana waka ne domin ya faɗakar ya kuma nishadantar da al'umma a cewarsa waka dai gado ne a wajensa. Messi na kwallon kafa? Mesin waka. Oh, Mesin waka. To Yahaya Messi rera mana waka da wace waka aka fi saninka? Hmm, to, kamar garin kano homo muke da firimiya gidan da irin sa ana hiya fage na wasa an sallama mana na ɗauki wanka na sha kulliya ina ta sauri za ni firimiya na hangi gayu sai shai birnin kano kai wa waka ko kwa eh wani gida ne a kano da ake dan nishadi haka so mm. abin ya zo min a interesting ina suka neme ni na je na musu wannan aikin eh, eh ita ce firimiya ba ya aka ka fara waka mm, to ni dai na faro waka ne tun asali zan iya ce miki wani dan gado ne a harkar waka dan in na faɗi ni dan gado ne ban yi laifi ba saboda yawwa saboda shi abu yana bin dan dangi kenan mahaifinka mawaki ne no ba mahaifina ba ne na farko dai mutum biyu ne mm. akwai tsohon mawaki haruna uji aminin mahaifina ne tare suke komai mm. akwai kuma wani mawakin siyasa a jigawa babban mawaki ne mawakin tsohon foma gwamnatin su sa'unu turaki mm. shi ne best mawakin shi kin ga zan iya cewa na yi gado dan da abin ba dan eh ni na tashi da abin ne a arena kuma ina dan bibiya abin tun lokuta masu tsayi wani saƙon saƙonni kake isarwa ta harkar waka eh ni babu saƙon da bana isarwa a harkar waka akwai abin da ka kalla ina so mika saƙo na allura ai kaza akwai abin da ka miƙa saƙo ina so ai nishaɗi. Hmm. akwai abin da ka mika saƙo ina so na tallata wannan akwai abin da ka ina so kuma duk dai babu duk inda abin ya zo mun na mika saƙo zan iya mika hmm. amma actually na fi mika saƙo ta hanyar siyasa gaskiya ta hanyar siyasa ƙwarai da gaske to banda ita wacce aka fi sanin ka da ita ko ita karera mana ta siyasa ko kuma wata hmm. eto eh waƙoƙin da aka fi sanya da su guda biyu ne akwai kuma ɗaya waƙa siyasa wadda na yi wa jam'iyya a kano wadda aka yi shekara kamar uku ana talla jam'iyya da ita apc yanci ce maja alkairi ce talakawa mun ga mun su da tsarin ku ba uta ne wa da ta nasiri yusuf na ke kira da haɗin kan muye eh. wannan ita ce ta siyasa sai kuma ɗaya rawa wadda ita ma za ki dinga jin ta a media ana ta amfani da ita ce mai suna caskali wadda da ni da bilio da murdawa ba da aaz ko abokina suka eh na kira suka yi fikcorin dina mm. ita ce wadda ake ake jana caskali wace ran na tashi da safiya na wanka na sha kwalliya na sashen da ta buga giya bisa kaina na azata giya sai na ɗauki jakanar rataya da shirin ofis zan tafiya na fito na taku ɗaya na gano wata bebi na tsaya sunan ki ta ce mini fauziya ko na yi miki na mata tambaya na faɗa mata sirrin zuciya sai ta ce mini no no no no no no no no taskale sai ka iya dansin taskale lalle ita kuma akan ne me yasa ka yi ta <laughs> yawa ita dama taskalan ana yawan tambaya to ba kuma bane taskalan nan nishadi shine taskale na gina ta ne akan ayi nishadi zaki ji kowa duk wanda yazo zaki tana ta my nickname yi taskale ba na san guy wizi yi taskale ba na san ustazi na fi san guy wizi mai wanda sa crazy yaron don jazi mai sai muni cheesy mai takmitin ragazi ban mai efizi me love me easy and others dai gashi nan eh akan yawa kwadayin mata kai ko a no mata ne yanzu ai na ce na sa shadda buga gyana waye sai ta ce ita ba ta son ustazi mm. ta fi san ga wizi mai siyo mata cizi wanda da dauke ta stafraxi wanda ba ma za ta mai fizi ba mm. sai kuma ta zo ana cikin wannan tafiya bayan ta ga wannan bayanin sai za ki je AA zai kwai ma yana yarinya dogo ta baby waye da wai to sun ta kenan kin ga su sun fi son masu dan tsokakken wando da kasan su da kasan ni kuma ai a yanda na nuna a wakar shadda na sa gaggiya na shiga ustazan to ita ba ta interest din yawa ta fi son ga zai yawa su tafi su da ciyo mai cizi a cikin waka fa amma kenan amma ko ni idan ta ce ba ta son ustazan a dole yan caskale da kwankwasa <laughs> ta burinka ina kake saka kan buri na ne a harkar nan ba mu sai kuma na gana suna duk inda na wuce a ce wane wane ne wane ai da harka haka ta ce mm. wane wane ne amma ni abin da na fi buri in gama yanda na fara da ita lafiya in gama da ita lafiya ubangiji mun rahama sanadinta ta al'adan wannan shiri muka yi wa mawaƙi ta tsaye mu ce yi muna amshi ko baiti ya rera dandalin VOA radio ta mata. Dandalin VOA ta Amurka na miko sakon gaisuwa. a gurin al'umma yan uwan musulmai kowa da kowa a fannin na tsegumi kuwa wani masoyin fitaccen mawaƙin nan YC wanda aka fi sani da Omo Alaji ya tambaye shi da ya bashi wayar iPhone a shafin sa na Twitter. mawaƙin da ya mayar wa masoyin nasa da martanin cewa ya tambayi kamfanin Apple. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.